Tarihi ta biyu Sura ashirin da bakwai Yotam sarkin Yahuda Yotam yana da shekara ashirin da biyar sa'ad da ya zama sarki, ya kuma yi mulki a Urushalima shekara goma sha shida. Sunan mahaifiyarsa Yarusha, ’yar Zadok, ya yi abin da yake daidai a gaban Ubangiji, kamar yadda mahaifinsa Uzze ya yi, sai dai bai kutsa cikin haikalin Ubangiji kamar yadda mahaifinsa ba, mutane kuwa suka ci gaba da aikata ayyukan lalaci. Yotam ya sāke ginin ƙofar bisa na haikalin Ubangiji, ya kuma yi aiki sosai a katanga a tudun Ofel, ya gina garuruwa a tuddan Yahuda, ya giggina katanga da gine-gine masu tsawo a wuraren da suke a kurmi. Yotam ya yi yaƙi da sarkin amanawa ya kuma ci su, a wannan shekara amanawa suka biya shi haraji talenti ɗari na azurfa, garwan alkama dubu goma da kuma garwa dubu goma na sha'ir, Amanawa suka kawo masa wannan kuma a shekara ta biyu da ta uku, Yotam ya ƙaru a iko saboda ya daidaita al'amuransa a gaban Ubangiji Allahnsa, sauran ayyuka a mulkin Yotam, haɗe da dukan yaƙe-yaƙensa da waɗansu abubuwan da ya yi, suna a rubuce a littafin sarakunan Isra'ila da na Yahuda. Yana da shekara ashirin da biyar sa'ad da ya zama sarki, ya kuma yi mulki a Urushalima shekara goma sha shida. Yotam ya huta tare da kakanninsa, aka kuma binne shi a birnin Dauda sai Ahaz ɗansa ya gaje shi a matsayin sarki.